والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an yi istiyaza an yi sallama har yanzu ana surutu mu jira idan an gama surutu sai malam ya fara ko? godiya sun tabbata ga Allah madaukaki wadda ya hada wayannan fuskoki masu albarka wadda masallaci ya yi cikin kwari babu masaka tsinke jama'a da Allah fi Allahu akbar muna matufar farin ciki da maraba da babban malaminmu fadilati sheikh doktor abdullahi usman umar gadon kaya idan aka ce sananne za a bayyana shi to za a sha wahala ne daga sama-sama kamar yadda yan uwa suka sani digirin malam na farko ya yi a kulliyatu hadis masallacin abin nan jami'ar musulunci wadda take garin madinan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam digirinsa na biyu wato masters ya yi a jami'ar bayero ta kano a islamic studies a digiri na uku ya yi a tsohon babban birnin sudan undurman ya yi a kan da'awa ne shi yasa idan malam ya fara fafatawa babu mai taka masa birki insha Allah kuma alkhairi yake fada mun taru saboda munasaba na waliman aure na dan uwanmu Muhammad Malam Zakariya Allah ya musu albarka da shi da matar gaba ɗaya da abin da za a samu a zurriya abinda malam zai magana insha Allahu kamar da yadda aka saba a munasaba na aure zai yi magana a zamantakewan ma'aurata a musulunci da yaddan Allah ya kamata mu ladabtu mu nazu babu surutu masu waya da kida a sa a silent ba a son dauke-dauken hoto banda wa'annan Allahumma sai dai rikodin ba a hana ba idan kuma mutum zai kawo wayansa a yi rekodin to lalle ne ya sa a fly mode ko a silent kar ya yi interrupting karatu ko ya ja hankalin mutane da abin da ya yi kama da haka ina fata na isar ba tare da bata lokaci ba zan gayyaci malam insha Allah sauran lajibba da kuma tsari na gabatarwa bayan malam an bashi minti hamsin zuwa minti sittin insha Allahu zai dakata a bada lokacin ta'aliki da lokacin tambayoyi kafin musallami malam insha Allahu assalamu alaikum rahmatullah muna wa yan uwa barka da jimirin sauraron wannan lacca da fatan mun same ku lafiya abin da ma da zan faɗa kenan yan uwa su yi haƙuri domin Allah yayin da malam yake magana kada rika ɗaukan hankalinsa da janna flasha ta waya ana ɗaukan hoto a yi haƙuri amma idan bidiyo ne kamar yadda malam ya faɗa wannan za a amfana da shi za ka iya buɗe wayar ka karɓi bidiyo wannan babu laifi sannan masu zirga-zirga a bayan malam saboda wannan kyamarorin da Allah su masu dan takaita Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da karin bayani da sakataren malami zan miƙa abin magana ga malam insha Allah dan ya gabatar mana taraba da ke tafi da shi so domin fa'idan mu gabaki da akramakallahu falyatafaddal mashkuran ma'jura Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sabata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da kasai wanda ya ba mu lafiya kuma ya girmama mu da musulunci ya zurta mu da halattar wannan masallaci babban masallaci a wannan gari mai albarka kuma a wannan rana mai albarka wannan gari na damaturu yobe state a nigeria gaban yan uwa masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan taya dan uwa mu murna ta munasabar samun karuwar aure ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi a wannan gari mai albarka kuma masu ƙoƙari cikin matasa masu yaɗa da'awa gaisuwa da girmamawa ga 'yan uwa malamai masu da'awa a wannan gari jagorori hasken al'umma wanda sai da kuka gina kuka karantar mutane suka fahimci sunna mu kuma muka zo za mu ɗan jefa abin da za mu jefa muna muku addu'a Allah ya albarkaci rayuwarku waɗannan malamai a sanan a dama da hauni dina gaisuwa ta musamman da addu'a ga jami'an wannan masallaci da suka ba da dama a zuwa gabatar da wannan karantarwa a wannan masallaci a wannan masallaci da yake karkashin wannan santa gwani muktar islamic center yobe state da maturu yobe state kafin na fara komai ina son miƙa muku jaje da kuma taya ku alhini da addu'a ta musamman ga waɗannan 'yan uwa da suka fada cikin ibtila'i a yau a wannan gari waɗanda jigo ne kuma kusoshi ne a wannan gari wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su suka fada hannun wasu aka sace su kamar yadda dan Najeriya wato abin da ake ta fama da shi kenan na ɗaya daga cikinsu akwai injiniya abubakar bama mutai na biyu daga cikinsu akwai architect haruna bama shima ma mutai da kuma modi ko modi ake ce da shi modi mai bukar waɗannan bayan Allah a yau ɗan nan aka sace su a hanyar su ta tafiya wani ƙauye a wannan gari madu ko ok madu da barbarci kenan modu eh, to aini ba fulatani ne a zo a gaya mun da barbarci kuma fulatanci ba shi yake gaba da barbarci ba rike waya kamala da fulatanci za a faɗa in kuka yi wasa wa'azin ma gaba ɗaya da fulatanci za a yi waɗannan bayan Allah a dukansu ga baki ɗaya ‘yan uwa ne kuma jagorori a wannan gari manyan mutane da Allah ya jarabe su muna fatan Allah kubutar da su Allah ya bayyana mana su ya Allah muna tawassuli da wannan zama Allah ka faranta mana da fitowarsu sannan kuma ka sauƙaƙa wa iyalansu raɗaɗi da zafi da kuma ɓacin rai sannan waɗanda suke wannan abin ko muna musu addu'a Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Yobe da kuma sauran jihohi da ke makwataka barno da Bauchi da Gombe da sauransu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi wannan zama lafiya mu gama lafiya na'am jakarta na taho da abubuwa masu yawa a cikinta ban sani ba ya danganta ga yadda lokaci ya bamu insha Allah ina so za mu tattauna akan abubuwa kamar haka abu na farko da zan yi shimfiɗa da shi shine wasu daga cikin manya-manyan zunubai da suka kewaye mu muke aikatawa laifuffuka da muke aikata su a cikin gidajenmu muke kuma ainihin wato mu'amala da su yau da gobe nake so na ja mana kunne mu yi kokari mu ga mun gyara mun kama kiyaye na farko daga cikin su akwai kallon fina-finai da ya mamaye mana wayoyinmu da kuma gidajenmu kullum yana da kyau mu rinka yi wa kanmu wa'azi mu gaya kanmu gaskiya menene manufar yaɗa fina-finai a cikin al'ummar musulmi kuma me yasa kuma mutane sun rungume su a wayoyinsu a talabishin dinsu a gidajensu za mu tattauna a kai a gurguce illolinsu ga tarbiyyar 'ya'yanmu illolinsu ga iyayenmu illolinsu ga rayuwarmu abu na biyu shine wani mummunan bala'i shi ma da mun ga yana yaduwa kamar wutar daji shine luwadi neman maza namiji ne ba dan uwansa namiji al'amura sun lalace a ƙasar nan sun kai ga yau aiki wani in yana nema a wani wuri wasu ma'aikatan sai ka ba da mutuncin ka namiji ya kwanta ya danne ka ya biya bukatarsa kan kasar na ya baka takardar ofa ya dauke ka aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma da rauni da musulmi suke da shi dangane da rashin mutunta al'aukaful islamiyya samar da wakafi endowment kenan da turanci ya za a gina musulunci a taimaki musulunci da yin wakafi kuma mai ma'anar wakafi sannan kuma zan yi mana nasiha kan abin da ya shafi ma'amaloli na aure da zamantakewar auratayya kamar yadda malam ya gabatar insha Allah zan yi kokari in takaice in lokacin ya bar mu in ba mu samu ba wani abin sai ya hakuri ah, na sa akwai lakcar mata da za a yi gobe insha Allah musamman abin da ya shafi harkar aurancen din sai mu fada da bayani a can da yaddar ubangiji baraka ta'ala na farko ya koyan uwana musulmi ina so ku gane wani abu guda wanda wato jahiltansa ya mana illa kwarai da gaske dangane da rayuwarmu a yau da gobe sai aka mana illa aka cutar da mu wato aka hana mu muyi addinin mu ba tare da mun farga ba kuma aka nuna mana duniya aka ainihin halakar da mu daga cikin hanyoyin da aka yi nufi don a halakar da mu shine akwai wannan matsala ta yada fina-finai a cikin al'umma yara manya ƙanana har dattawa har tsofaffi har mata aure wani ya zubilla kuma duka wannan yana daga cikin wato manufofi na ada'ullah makiya Allah tabaraka wa ta'ala cikin yahudu da nasara waɗanda kullum burinsu ya za su yi yaƙi musulunci su yaƙi addinin Allah Allah ya gaya mana a cikin alkurani walan an ankal yahudu walan nasara hatta a millatan da yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi hanyarsu. kawai su burin su zaman lafiyar musulmi shine ya zama yana biyayya gare su yana musu da'a ya rusa addininsa, sannan kuma ya bi su daga cikin manufofinsu. akwai manufar ya za su karya wannan addinin don hanyoyin da za su bi su karya addinin musulunci a cikin aƙidarsa su karya addinin musulunci a cikin ibada su karya addinin musulunci a cikin tsarinsa su karya addinin musulunci cikin rugurguza kyawawan ɗabi'u da musulunci ya zo da shi kuma a raba 'ya'yan musulmi da musulunci ba abinda da za su yi la yahmiluna illa ismal islam ba abin da suke dauke da shi in ban da sunan musulunci ba kadai kuma suna yin wannan da ilimi ba da jahilci ba ku ne musulmi kuke kwance kuke bacci kuke munshari kuke ta faɗa da junanku kuna yaƙar junanku kun manta kuna da abokanan gaba da kullum sun ɗauki makami kokari suke su rugurguje muku addinin ku to a cikin hanyoyin da suka bi na rushe mana addinin akwai yaɗa waɗannan fimafimai. da suke yi dare da rana wanda kuma sun ci nasara yau a wayarka ba za a iya irga adadin irin waɗannan ba a intanet ɗinka a youtube ɗinka a kaza ɗinka hatta abin da ba a so a gani ko abin da ba a faɗa yau an wayi gari ana faɗan faɗansa kuma mutum zai faɗa ya kwana lafiya ba abin da zai same shi ba kunya ba tsoron allah kuma uba ya gani dama ya gani abin ba a cewa komai da kokarin ta tsaraici a cikin al'ummar musulmi wallahi ya kamata musulmi su sani cewa matukar kuka rungumi wannan ɗabi'a kuka rungumi wannan hali to kamar kun ɗauki diga ne kuna rugurguje addinin ku don ku wannan al'amari ya zo ne yana faɗa da musulunci sun yi ƙoƙari su makiya Allah wajen amfani da wato a zukatan mutane ya za su yi ribanci zukatanmu zan yi bayani ya za su yi su ribanci rayukanmu zan yi bayani ya za su yi su ribanci tunaninmu ribattar tunani ribattar zukata ribattar rayukanmu sun yi tasiri kwarai da gaske a kan tunanin musulmi a yau yaya suke yi kullum ƙoƙarinsu ya za su yi su ɗauke tunanin 'ya'yan musulmi musamman matasa su ɗauke su daga tunanin addini mazansu da matansu su ɗora su akan al-ma'ariful muzayyafa a yi musu da'awar ilimi a yi musu da'awar sanin wasu abubuwa na ƙarya a ɗora su akan ƙarya da sunan ilimi a ɗora su akan son zuciya da sunan su rungumi wannan abin daga baya kuma su wayi gari su da kansu za su ɗau makami suna yaƙar addininsu kamar yadda yau da ni da ko mun tabbatar daga cikin matsalolin da musulunci yake fama da shi a cikin al'ummar nan wato matsalolin 'yan uwanmu musulmi wani abin da ɗan uwanka musulmi zai yi na yaƙar addininka ba lalle ba ne ma kafiri ya iya maka amma shi zai amfani da damarsa zai amfani da kujerarsa zai amfani da siyasarsa zai amfani da mulkinsa zai amfani da lokacinsa da arzikinsa ya yi faɗa da wannan addinin kuma a dole dole a shi to wannan duk wani abu ne da ake ginawa na an canja mutane tunani kaga mutum yana sallah amma ba ya tunanin mai sallah ta ce a yi kaga mutum musulmi ya hamilu islam yana ɗauke da sunan musulunci amma baya tambayar menene al'afkarul islamiyya menene tunani na musulunci mai addini yake so na yi me addini baya so na yi yau an waye gari samari matasa musulmi an nuna musu duniya ita ce komai ita ce a ita ce z daga farko har karshe kawai zaman lafiyar ka shine ka samu duniya yau musulmi mun waye gari hatta kai ga yanzu ana ganin wanda bai da duniya a hannunsa shi ba kowa bane kuma ko da ya tara ilimin sanin Allah ko da yana da mutunci to ba shi da mutunci idan bai da duniya a hannunsa musamman kudi an wayi gari kamar za a bauta wa kudi a yi ta'addanci don a samu kudi a zubar da jini don a samu kudi a kashe mutane don a samu kudi a wulakanta masu mutunci don a samu kudi a manta da Allah don a samu kudi a yaƙi a zubar da jini don a samu kudi kudi sun zama kawai su ne komai yau ko aure ka je neman abin da za a fara tambaya mai kake da shi na kuɗi mai kamallaka za a wayi gari za a wayi gari in ba ka da kuɗi ke ba mutum ba ne yanzu ko da wannan harkar siyasa da kuke gani ai asalin siyasa ya kamata ku zaɓi mutanen kirki ne a cikin ku mutanen kwarai wanda za su jagorance ku su taimake ku a cikin al'amuran ku amma yau an wayi gari wanda yake da kuɗi shine zai fito siyasa idan ba ka da kuɗi ko ko da la ilaha illallah ne a koshinka a rubuce saboda tsabar imani da kirki wallahi ba za su kuma idan da zaka zo mutanen kan nan masu maka kambaran nan idan baka da kuɗi ba za su zaɓe ka ba ko ba ka bane ba akwai mutanen kirki a cikinmu na ina gaya mana wannan ne saboda gabana mafi jaye matasa ne wallahi idan ba ku yadda idan ba ku yi kokari kuka canja tsarin siyasar Najeriya akan mu'amala da kuɗi ba to ba za ku daina shan wahala ba don za a samu tanciran 'yan iska mana marasa mutunci su zo da kuɗi a hannunsu kuma su za su jagorance ku saboda kun ce mai kuɗi shi ne komai kun manta da mutunci duka wannan yana cikin canja tunani taghyirul mafahim yaya za a canja tunaninku ku dawo ka annakum ta'buduna mal kamar ku kuna bauta kuɗi ne za ku iya tarar da mutumin kirki ɗan boko wayayye masanin Allah mai addini a cikin ku amma bai da kuɗi bai da ubangidan da zai ɗauki nauyinsa a siyasance don haka haka zai gama ihunsa a zubar da shi ba wanda zai je bi bayansa a ƙuri'a ya jefa masa bai isa ya ci firamare ba ma saboda bai da kuɗi to da ya za mu yi mu samu jagoranci amma wanda yake da kuɗi wani zai yi shekaru ma a amerika da ingila yake rayuwarsa amma da an zo zaɓe duka duka bai wuce wata biyar shida ba sai ya dawo ƙasar shikenan ya zo ya sa ɗan gina masa gida a ƙauyen ku shikenan ya kama yawo tun da yana da kuɗi a hannunsa kuma sai ya ci ba ga sunan ba duk amerikawan da suka zo suka mallake mu suka mulke mu muna ji muna gani saboda su suke da kuɗi a hannunsu kuma ku zo kuna kuka kuna cewa an muku ba daidai ba alhali kuma an mai da ku ƴaƴan kaji kawai abin da kuke da bukata a watsa muku cak cak cak cak cak cak cak ku cak cak c da aka da yana daga cikin manufofi da aka yi mana illa wa matasanmu shine canja tunaninsu a siyasance aka mai da mai mutunci a cikinmu shine wanda yake da kuɗi kawai alhali akwai masu mutunci amma ba su da kuɗi a hannunsu shi kenan kuɗi ya zama komai kuɗi shine komai أين الإسلام وأين الإيمان وأين Ina kyawa wanda ɗabi'u na ƙwarai ina mutunci da iyayenmu da mu suka tafi suka bar mana ba su da kwabo ba su da taro amma Allah ya tsare musu darajar su ina manyan manyan shugabannin da suka shugabanci mu ina su tabawa balewa ina su sarrauna kudi suka tara mutuncin su kaga shugaban kasa da rawani da sharbi a hannunsa ya je ingila da babban riga da rawani a ce ya tashi kuma ya turanci na fatar hankali kuma ya salata annabi kuma ya shafa kuma dole amma yanzu fa wannan ba shi bane naka ina baku shawara samari ku gyara tunanin ku tuntunin ku nemo mutanen kirki su wuce muku gaba idan ba su da kuɗin ku tara musu kuɗin ku ku yi musu ku tallafe su ku agaje su wuce don su samar muku da yanci su fitar da ku daga wulakanci su fitar da ku daga tozarta su fitar da ku daga munafircin zamani ku gane wannan dan zai muku amfani in ba ka ba za mu yi ta kuka yaran mu su girma ba za su iya shiga university ba ciwo ya kama mu mu je asibiti ba magani ko ma babu asibitin ga ayyuka yaran mu sun gama makaranta sun gama jami'a babu aikin yi da haka muna buƙatar mu samu matasa wayayyu masu kishi masu ilimi waɗanda za su fito su jajirce ba niyyar su aljihunsu ba ba kawai niyyar su kwaso su zuba ba kasa ko wanda kullum kawai ba ni mu zuba bude ka zuba wani ma haka ya daga ya ce a wawwatsa masa a zuba masa wannan ba daidai bane kuskure ne ya kamata mu gane zamani ya canja ba haka ya kamata ai ba abu na biyu suna yin kokari su yaki ainihin zukatan mu kwata kwata a cire zuciyarka daga san Allah a sa ka karkata ka yarda da san abin da yake ba shi bane daidai amma kawaye gari wannan mummunan abin shi kake so abin da duk ya ci karo da addini sai ka waye gari kana son sa sun san abubuwan da musulunci baya so abubuwan da addini baya so amma wallahi sai ga musulmi shi yake daukan wannan tunani yana yaɗa shi kuma ransa ya yadda ɗari bisa ɗari ya so wannan abin ya kuma ƙaunaci wannan abin yi ƙoƙari, mu gyara wannan tunani kada mu bari a ribanci rayukanmu a ribanci zukatanmu kada mu bari a yi haka a'a mu ɗoro a kan me musulunci ya ce, me addini yake so me Allah yake so me manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yake so sai mu gino kai. duniyar kuma mu neme ta da ƙarfinmu da iliminmu da dabararmu amma kada mu bari duniya ta sa mu manta da Allah kada mu bari wani ɗan duniya ya zo ya raba mu da Allah ya haɗa mu da shedan wanda wannan shine yau muka wayi gari ba mu da yanci ba mu da sakat ba mu da komai sai abin da suka ce mana da sun shiryo kawai suka aiko dole gwamnatocin musubi dole al'ummomin su musulmi dole sarakunan musulmi suna can suna sarrafa mu saboda me sun cire mana kyakkyawan tunani a cikin zukatan mu kuma sun dauke mu akan tsari na Allah tabaraka wata'ala sun dora mu akan ash-shahawatul mudilla shahawa mai batarwa sha'awa sha'awa sha'awa sha'awar dukiya sha'awar mulki sha'awar sarauta sha'awar duniya sha'awar gine-gine sha'awar mata sha'awar kaza duk wani abu na fasadi da barna sai ga mutum shi yake sha'awa a cikin zuciyarsa mutum zai zo fa yana baki baki bakin mutum amma zai zo a wayarsa sai ɗauko hoton wata mace fara salbaturiya ba addinin su ɗaya ba ba rayuwar su ɗaya ba kawai sai ajiye ta akan ainihin wato gilas ɗin wayarsa da ya zo ya buɗe in zai kwalin sai ya fara ganin ta kuma har ka mutu ba za ka auri wannan mata ba har ka mutu don ta fi ƙarfinka to in banda aikin banza ba me na zuwa ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka kana sa shi kana kwaɗayinsa ka je ka nemo ƴar uwarka mana baka kar ta san kar abin da ya kamata kai kenan to wannan yana daga cikin ash-shahawatil mudilla da aka ɗora mu akai sha'awar abin da ba mu da iko a kansa ko ba mu taba samun sa ba sai dai ku gansu wallahi kolelen ku ba wanda zai je ya ga musu waɗannan kwarai da gaske haka Allah ya ga dama yayi ka baki yayi wancan fari wancan dogo wancan gajere wancan yayi shi mai dogon gashi wannan ko mai gajeren gashi wancan mai kiba wancan siriri nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum haka Allah ce mu ka raba musu rayuwarsu abu na gaba daga cikin manufofin da suka bi wajen illata mu shine rarraba kayukan musulmi a duk inda suke yaya za a kawo tsarin da musulmi za su zamanto Ta sabuhun jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin a tare suke in ka ga musulmi amma zukatansu kowa daban-daban ne shi ma wannan aiki ake yi na rashin bacci sun yi kokari sun yi rubuce-rubuce sun yi bincike sun yi aikace-aikace sun gane ina ne weaknesses ina ne shortcomings na musulmi suka rakkaza a kai suka emphasizing wannan da haka muka wayi gari za mu haɗu a masallaci amma muna faɗa da juna za mu haɗu a masallacin idi amma ba ma son juna dan uwanka yana bakin ciki da kai dan uwanka baya so ya ga ka ci gaba idan ka canja riga dan uwanka yana bakin ciki in ka gina gida dan uwanka yana bakin ciki in ka canja mota dan uwanka ya kasa bacci ya je maka sihiri ya maka tsafi idan ka ƙara aure ka auri matar da ta fi tasa kyau shi ma sai ya zo ya kulla maka gaba da bala'i ya zo ya ce ya karka haka muke wayar gari ba ma son juna muna bakin ciki wa juna kowa kokari yake ya zai ya karya dan uwansa wannan duk saba wa ta'alimul islam karantarwa na musulunci kuma wannan duk yana daga cikin aikin abokanan gaba wanda bai kamata mu manta da wannan ba kwarai sun tabbatar da mukafa'a rarraba juna da rabuwa a tsakaninmu kuma sun yi ƙoƙari sun sa babu wani abin da zai hana mu wala tajma'uhum jami'a wala tu'allifu baina qulubihim mawadda sun hana soyayyar musulunci ta hada tsakanin zukatanmu sannan kuma mun ki al'awasirin abubuwa na addini sun haɗa kawo kanmu ko tarihiyya ko maslahiyya ko na tarihi ko don maslaha ma mu haɗu mu yi aiki don mu taimaki junanmu mu aiki don mu taimaki ƙasarmu mu haɗa kai don mu taimaki al'ummarmu muna gani ana mana ɗauki daidai amma mun watsi wasu munafukai ne a cikinmu sun ɗauki wannan munafurci shine hanyar da za su samu kuɗi ku yi mana munafurci ku zo gidajen mu ku zo unguwanninmu ku gina manya-manyan gidaje ku munafurci ku karbi kuɗi ku zo ku hau motoci masu rada a cikinmu ku yi munafurci a cikinmu ku zo kuna auren mu kuna yawo a cikin mu amma kuma ba ku yadda ku haɗa kai da mu ku juba maslahar mu da abin da zai taimaka mana mu haɗa kai mu samu kanmu a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba wallahi duk abin da muke ciki a yau a ƙasar nan na tashin hankali da damuwa ba abin da ya haifar mana da shi illa illa ta makiya abokanan gaba na cikin gida da na waje sun gama karanta mu sun gane cewa in sun bar mu muka yi karfi to watakila za mu iya yin wani abin kirki da aka bari su gadar mana da yaƙi a tsakaninmu bari su gadar mana da faɗa da gaba a tsakaninmu mu ɗauki makami mu ya mu mu ta kashe junanmu mu yi ta faɗa da junanmu mu ta gaba wa junanmu kuma mu kasa gane waye abokin gaba a cikinmu duka wannan yana daga cikin aikin da aka yi shi sama da shekaru ɗaruruka a rubuce hudda ce manhaji ne method ne suka tsara kuma suna bin sa kuma har ila yau in dai musulmi har gobe ba su bar gaba suka waye suka tashi daga baccin da suke yi ba to an rinka keta tsakanin ku an rinka raba ku an rinka hada ku fada an rinka sanya ku gaba da junan ku a tsakanin ku ya kamata musulmi musamman matasa mu farka mu gane sannan daga cikin hanyoyin da suke bi har yanzu na cutar da mu shine munanta kamata musulunci da musulmai suka bata tarihin musuluncin suka bi duk suka goge na gogewa ko kuma suka shawwaha shi suka munanta shi har sai a wayi gari mutum musulmi baya tunanin tarihinsa na musulunci suka hana a karantar da tarihin musulunci a cikin makarantu suka hana a karantar da yara ɗabi'u na kwarai na musulunci suka maye su da wasu ɗabi'u marasa kyau aka hana musulmi sanya suturar da ta dace da musulunci aka hana mu mai askin da ya dace da musulunci aka hana mu mu mu'amala da ta dace da musulunci aka sanya mana sha'awar rayuwa ta waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke fada da mu suna ƙin mu suna gaba da mu amma sha'awar suturar su muke yi sha'awar zamantakewa su muke yi sha'awar rayuwar su muke yi mun watsar da rayuwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da ita ce ce kuma ita ce tsira ita ce kubuta duk wannan yana daga cikin wato hanyoyi da makiya Allah abokanan gaba suka bi suka ainihin wato lalata mana addinin mu suka shigar da ƙarya da kirkira sannan aka shigar da wato fojin fojiri din abu a kawo abu na ƙarya a mata shi abinda yake na daidai a ɓata shi tarihin musulunci tarihin annabi sai aka yi ƙoƙari aka ɓata suran manzon Allah sallallahu yanzu yau idan zaka shiga intanet kai bincike da turanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi rubutu da zaka samu na turawa da suka zagi annabi wallahi ba zai irgu ba har wuraren fatawa suka bude wanda musulmi zai shiga yayi fatawa wai don ya gane addinin sa amma wallahi na fujirin ne na ƙarya ne ka in takaice muku hatta qur'ani izu 60 akwai na ƙarya a cikin intanet. wanda ba na daidai ba ayoyin ba namu bane ma'anonin ba namu bane wai dan me dukkan su dan alharbu alal islam ya za su yaki musulunci da musulmai sannan kuma yaudara an yaudari matasanmu an yaudari al'ummanmu an yaudare mu sai aka nuna mana cewa ci gaban addini ba ci gaba bane ci baya ne sai aka ce mu kautar da addini mu kawo tsarin zamani shine alhabara shine wayewa shine civilization amma musulunci ci baya ne hatta yau an waye gari musulmi yana ganin yin musulunci alhadarar islamiyya almadaniya wannan ta musulunci wato wato wato ci gaba ne ci baya ne ba ci gaba bane an mutum ya waye gari yana jin kunyan ya shi musulmi ne a wani wuri yana jin kunyan yayi bayanin ma'alimin al-islam ta'alimul islam har yaran mu su wayi gari ba su sha'awar musulunci a ƙasar nan yaran mu suke wulakanci yaro idan ya zo shi yana karanta islamic studies a cikin jami'o'in mu a nan Najeriya a kudu ko a arewa a arewa ko a kudu wallahi azimu akwai yan uwansa musulmi masu masa izgilanci mai karanta islamic studies wallahi a wasu wuraren cewa yake almajiri ne na sha faɗa a karatu ina maimaita wani yaro ya samu admission a wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan na larabawa yana murna ya kawo babansa takarda cewa ya samu admission zai je karanta musulunci ya ce me za ka karanta yaron ya ce masa zai karanta islamic studies da tafsirin alkur'ani da hadisi ya ce kai ka fara ba da islamic islamic din in za ka je kai karatu ka je karatu wallahi haka ya gaya wa ɗanshi yaron ya bugo wani malami mai da'awa yana kuka ce ga abin da ubana ya ce na samu admission da kaina na je na fafutuka na nemo admission an bani admission zan je in karanta musulunci a wata ƙasa ya ce in raba shi da maganar islamic islamic din nan shi wannan islamic ba karatu bane ba in zan je ne karatu na kirki ne karatu wallahi haka ubansa musulmi ya gaya masa kwanan nan wani mutum ya kai kusan shekara saba'in Dalibi ne a jami'a ina karantar da shi ina bayani akan al-mustashriqun orientalist na faɗi wata magana ta yadda suke bin hanyoyi na ɓata musulunci da musulmai da zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tuhumar annabi da tazwir da fojin cewa Qur'ani ƙarya ne kuma zuwa yayi ya zo ya kirkiri ƙarya ya yada duniya don neman mulki haka suke ta faɗa sai ya ce min ai wani abokinsa attajiri ya gaya masa dan boko ne shi sai ce wai me kake karanta a wannan shekarun naka a jami'a Ya ce na koma ne in je na yi karatu in samu digiri kuma dan mutu da ilimi ko da ban yi aiki ba sai ce mai kake karantawa ya ce islamic studies ya ce ka ka abin da za a karanta sai islamic ya ce da ka canja kwasa ka je kai karatu kaji wannan malam mu ne a gida na gaya muku da zuwa farkon lattata da yawa daga cikin illolin da muke tarar da shi a addininmu barnar da 'yan uwanmu musulmi suke mana wallahi lazim wani lokacin arne bai zai maka ba yara a makaranta a firamare an tashe su malamin guidance San Kansilin" yana tambayan su kai me za ka karanta wannan ya ce kaza kai me za ka karanta wannan ya ce kaza aka gama ajin gaba ɗaya ba wanda ya ce yana so ya karatun musulunci ya zama malami na an ci ku da yaƙi har gida aka daga wani aka ce ka zama malam wani sai ce a shi baya so saboda an shawwa hasamar islam da malaman gaba ɗaya shi yasa aka yi mana illa tun a da kun manta ba ku iya tunawa ba ku lura a da a shekarun baya in banda yanzu da muka gane aka fara gyarawa ba duk inda ka je makaranta malamin arabiya za ga an samu tsohon mutum ne tukub ne malamin arabi wanda ya riga ya yi rauni da zai iya kula da ya za a samu tsohon mutum a haɗa shi da yara ƙanana babban mutum ma matashi ya kare da yara to wannan duk da sisa ce makirci ne aka yi sana abu mamaki a da duk wani darasi na Arabi ko na ƙur'ani a makarantu to darasin ƙarshe ne ake sa shi last period ake sawa sun ci mu da yaƙi muna bacci duk darasin da suke so mai muhimmanci sai a sa shi yaro yana zuwa shi zai fara da shi amma na addini malamin arabiya malamin musulunci sai a sashi a darasin ƙarshe yara sun gama hada jakukkunan su yunwa ta dame su suna tunanin za su tafi gida an yi short break ana kokarin ya za a tafi sai malamin qur'ani sai ya shigo ya za su iya cewa? ya za su iya gane hadisin sannan kuma kowane malami yana zuwa ba bulala amma malamin arabiya shi ke zuwa da bulala a wasu makarantun ma don wulakanci malamin qur'ani malamin arabiya shine disulun master dan a haɗa shi gaba da ɗaliban su kyamace shi shi kyamace abin da yake karantawa malam duk yaki ne ake cin mu muna gida ba mu farga ba mu gane ba wata ɗaliba wata kafira ta zo tana yin NYSC a wata makaranta a arewa ta zo ta haɗa irin abin drama ɗin nan da za a yi a ranar speech and prize giving day ina faɗin wannan ne don saboda samarin mu ku farka zan dan ba da misalai akan wannan dan mu gane algazul fikiri an yaki tunanin mu kuma an yi kokarin an raba mu da addini mu aikace muke aikata ba mu sani ba wannan kirista ce kafira ce da haka ta zo da mission da vision tana da manufarta duk wani wanda ka ganshi ya zo daga kudu yana sabis ko yana buru suna zuwa da manufofin su akwai waɗanda coci suke turo su wallahi su kisi a kudin su zo su yi a nan su ma wai suna jin ciya da awa suke malam da ta zo sai ta hada da likita da lauya da ɗan kasuwa da malamin addini iyayen yara sun gama haduwa ta shirya musu wannan drama kuma ita ce ta yi hidin drama da aka aka zo aka kawo lauya ya yi turanci ya turanci aka yi masa tafi da kwat ɗinsa da komai aka kawo likita shi ma ya zo da abin auna abin ɗinsa ya turanci ya turanci aka masa tafi aka yi ihu aka kira ɗan kasuwa shi ma ya bayanin muhimmancin business hanyoyin samun kuɗi aka yi ihu aka yi tsalle daga ƙarshe sai ta kawo malamin addini ka san ya ta yi wa malamin addinin da yaron ya zo zai zo sai ta sa masa babbar riga mai datti ta sa masa hula mai datti da kazanta sai ta sa masa gemun auduga sai ta ba shi dogon carbi rigar tana jan ƙasa sai kuma ta ba shi sanda sai ya fito da wata a mara kyau yana fitowa zai zo ya hau kan mumbari zai magana aka fashe da ihu da dariya me ka zo what are you going to present yace ya zo ne presenting ilimin musulunci muhimmancin qur'ani muhimmancin karatun alqur'ani da hadisi da da magana maganganun annabi da ya zo na farko dai bai iya turancin ba kawai sai kama bayani da Hausa a lokacin da yake cikin yin wannan bayan ta sa masa sifa mara kyau kowa zai zo gan shi wai zai sha'awarsa ba wanda zai sha'awarsa sannan kuma sai ta sa a fara raba abinci a wurin yara a fara raba lemo a wurin da ake don a ɗauki hankalin mutane mutane suke ta ihu suna dariya sai wani wayayye a ciki sai ce mutane an gama da mu kuma ba mu da hankali ya ce yanzu wannan kabila ce ba kuwa ce ta zo garinmu amma ta yaƙe mu da tunani ta yaƙi tunaninmu kuna ihu kuna dariya yanzu ana nuna cewa wannan shine hoton malaman addinin ku ana nuna cewa duk yaron da ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya karanta musulunci ga yanda zai zama ka duba wani irin yadda suke amfani da tunani suka bar mu muna bacci ba mu farga ba to irin wannan in so buga muku misali sai mu kai har asuba yanzu ku je na baku assignment duk wani textbook na primary ko na secondary da za ku gani ko na turanci ko na mathematics in dai za a buga misali example insha Allah ta'ala ba za a sako alhaji da riga da rawani ko da doguwar riga ba kuma ba za ka taɓa hoton masallaci ba sai dai duk misalin da za a sa sai a sa yaro ya yi zanzaro da gajeren wando ko yarinya budurwa ga alamar nonuwanta shiga wanda ba na musulunci ba sannan sai a rika kawo hoton coci in za a buga misali sai a kawo hoton coci da kuma ainihin cross ba za ka iya irga adadin cross-cross da za ka tarar da shi a littafin lissafin yaranka ba da kuma lissafin turanci na 'ya'yanka ba da littafin social studies da ake koya wa yara ba da civic education da ake gaba ɗaya misalan ba a ɗauko al'adunmu a buga misali da shi ba a ɗauko tarbiyyarmu ta musulunci a buga misali da shi amma mu ne patronizers mu muke sayan littattafan mu ne kuma malaman firamare ba da 'yan boko ne a jami'a ba da masu turancin ne a jami'a ba mu da wanda suka iya lissafin ne a jami'a babu mu da wanda za su iya buga littattafan ne gaba ɗaya sai mu wayi gari littafin da za a zo ana sayarwa ana koya wa yara english ko social studies ko ko ko integrated science ko wani abu makamanci wannan ai mutane ne suke buga su amma in ka daga sunan littafin kaga waye autos din suwa suka rubuta babu buwa ciki ina yan bokon mu ina ‘yan bokonmu ina kuke ‘yan boko kuna ina ina kishi me yasa duk likitaban da ake koyar da yaran mu, ba za ka ga sunan musulmi ba haushe ba su je su buga littafin su cusa ra'ayinsu na addininsu a ciki da manufofinsu sannan kuma mu muna nan muna zaune mu ne kuma za a dauke mu malamai mu muke karantar da yaran a wani littafin mathematics muka kama aka zo aka yaƙi wannan aya da Allah ce li zakar misal hadzul unsayni a cikin examples aka aka aka aka buga aka rushe wannan ba Allah ya ce an zo rabon gado namiji yana da rabon mace biyu ba ita tana da rabon namiji ɗaya ba ai tana da rabin namiji da aka zo sai aka ce ga mace ga namiji ku kula da kyau bitin tunani ga mace ga namiji sai aka ce an bayar da naira ɗari uku a raba musu sai aka ba da misali wrong misali sai aka sa ne, emmanuel ko sunan nakin ba sa kawo sunan hausa ba za ka ga abubakar ko umar ko usman ba ko ba haka ba ne ba malaman makaranta a nan abin da na bana ba haka ba to suna tayar da yaranmu ne akan manufofinsu ina so ku gane an ci mu da yaƙi mun an yi nisa sai aka zo sai wancan yayi ya bada yayi solvin problem ɗin wrongly ya ɗauki naira ɗari biyu ya ba wa namiji ya ɗauki ɗari ɗaya ya ba wa mace sai aka sa wannan ansar is wrong sai aka ɗauko aka ce wancan ya ba wa namiji ɗari da hamsin ya ba wa mace ma naira ɗari da hamsin sai aka sa is good aka wuce kai ba lalle kai wannan tunanin ba wani abu ne ake building ake ginawa yaudara ce a nuna cewa addinin ka abin da ya zo ba daidai bane tun kana yaro ma an nuna maka ba daidai bane ba da haka suna nan misalan masu ƙarin yawa da in na so zan ta kawo mana su so ina yin wannan ne don matasa mu farka mu gane daga ƙarshe abin da suka yi mana illa shine abin da ya shafa harkar fimatimai ya yaɗa mana fimatimai da kallo na tsiraici ya mun waye gari mutum a gidan shi billahi azimu malam sai mutum ya zo ya bude tsaraici a gidansa mata suna gaya mana yara suna kama wayoyin iyayensu suna ganin tsaraici ashe babanmu wani yace ashe babanmu dan iska ne to ai shi yaro a wajensa waye dan iska mai kallon batsa shi bai dauki abun a matsayin zagi ba yaranmu yanzu sun fi mu iya wayoyinmu yaron ka ne ka ce sa ma kati yaron ka ne ka ce sa ma caji sai dai yana budewa ya shiga galeri dinka ya shiga kaza dinka yana duba ya je ga wannan fimafimai da kake gani na tsiraici an gaba da kai 'Danka bai ganka da mutunci da kima ba a cikin wannan kawai da kwangiri ake siya na satellite a kafa yanzu a wannan wayar komai za ka samu ana sa babban shasha ana sa babban talabishin a falo a kalla da uwa da uba da kaka da mama da kowa da kowa a haɗu wata ɗaliba muka ce ke ya baki kya kawo hadda a makaranta ta ce wallahi malam matsala mai gidan ne wai duk asabar da ladi sai ce a zo a haɗu a falo za a yi zumunci wani irin zumunci sai ya ɗauko fimafimai da na turawa da na hausawa sai a tada inji ko ba wutar lantarki sai a kunna a ta kallon fim ya ce wallahi ta ce wallahi malam abun kunya malam muna kallo namiji na rungumar mace ‘ya'yanmu suna kallo sai wannan ya kallo wannan sai wannan ya kalli wannan kuma uban yana nan idan ta tashi za ta yi hadda Qur'ani sai ce ai daman kin je kin shiga makarantar yan abu kaza masu tsananin addini to wallahi ni ban gane wannan al'amarin ba sai ya cire ki a makarantar wannan ni da wata ɗaliba take gaya mu abinda mai gidanta ya gaya mata akan ba za ta zauna su kalli fimafimai ba za ta je ta hadda Qur'ani ko ta yi rubutun Qur'ani wallahi sai ya cire ta wannan bahaushe ne musulmi kaga an riga an ci shi da yaƙi Allah tabaraka ta'ala yana faɗa ya koyan wana inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika ana anhu mas'ula da jin ku da ganin ku da zuciya da take kullawa wallahi duka sai Allah ya tambaye ku a cikin suratul Isra'i Allah ya faɗa Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yace ai hadhihi sifat min as-sam'i wal basari wal fu'ad wadannan sibobi da Allah ya faɗa da Allah ya bayar ji da gani da abin da zuciya ta kulla kowane ɗaya sai Allah ya tambaye bawa sayi sayus'alu al-abdu anha yawmal qiyamati wallahi sai an tambaye ka abin da idan ka yi gani wallahi sai an tambaye ka abin da kunnen ka yi ji sai an tambaye ka abin da zuciyarka ta kulla kuma haka abin da bakin ka ya faɗa wallahi sai an tambaye ka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka sani ya kai ɗan uwana babu wata gaba da Allah ya halitta maka a gangan jikinka ce ya halitta maka don ya baka kamala ne da cika da mutunci ka yi amfani da jinka ka ji abin da Allah yake so ka yi amfani da ganinka ka ga abin da Allah yake so ku daina zuwa kuna kunna barna a cikin gidajenku wata baiwa Allah take cewa idan mai gidanta zai jima'i da ita zuwa yake ya sa a kashe wuta su kunna talabishin su ɗauko kasa na bulufin wal iyadu billah bulufin fim ɗin da turawa suke zina a fili namiji yana saduwa da mace a fili a haska farjin mace a harka al'auran namiji wannan abin yake kunnawa ya ce shi ma haka zai yi da ita kuma ita ma ta yi haka da shi musulmi a cikin gidan musulmi Allah yana ka, fajiri fasiki mara kirki zami mara tunanin tarbiyyar 'ya'yanka ka ajiye mace musulma ka ce ba za ka yi sunna da ita ba sai ka kofi abinda da bature yake yi ko abinda wasu yin iskan duniya suke yanzu bulufin da ma akwai na bakaki akwai na hausa fulani kwarai kuwa akwai shi ga 'yan iskan yaya nan suna fitowa marasa mutunci a youtube a tiktok suna faɗa a fili suna yi ko kwanan da akwai yarinya da ta zauna ta ɗauki tsinke ta soka a gabanta ta buɗe gabanta musulma ce kuma ta aka ɗauki hotonta kuma aka nuna a gani ana kallo gashi na duk kuna gani a wayoyinku kuma ba uban da zai mata magana da haka sun yi mana wannan dan su illata mu ku sani duk wata gaba da Allah ya baka wallahi tallahi Allah ya baka ne dan ka samu kamal kuma kai wa Allah bauta da wannan dan haka idan ka tozarta ni'imar da ubangiji ya maka sai ya tambaye ka akan samu rashin lafiya na waɗannan gabbai menene rashin lafiyar waɗannan gabbai shine kin aikata abin da Allah ya ce su yi Allah ya ce mu gyara mu kamar yadda malami babban malami ya magana a cikin littafin sa Islahul Qulub na Sheikh Abdul Hadi ibn Hassan Wahbi yayi maganganu masu kyau dangane da gyaran gabbai da gyaran zakata yace hannu yana iya rashin lafiya فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش يكاس كام أبن دي كما تكاما مرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية ido ya kasa ganin abin da yake ya kamata ya gani amma mu musulmi an ce mu ga abin da Allah ya halatta mana harshe ya kasa yin furuci da abin da yake na kwarai na daidai gangan jiki yana iya yin rashin lafiya idan ya kasa yi wa Allah bauta ko ya kasa yin abin da ya kamata yi Allah ya faɗa da idanuwanmu da kunnuwanmu da ganinmu da zukatanmu akwai waɗanda Allah ya ba su su amma kuma ba su da amfani su da dabbobi duk ɗai walakad zara'ana li jahannama kasiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafiluna Allah yace hakika mun halitta wa jahannama mun shuka wa jahannama mun tanadar wa jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane suna da zukata ba su fahimta suna da ido ba su ganin abin da ya kamata su gani na kwarai suna da kunnuwa ba sa jin daidai ba sa jin kwarai ba sa jin qur'ani yanzu akwai musulmin da wallahi ba a kunna mai qur'ani kada kunna zai ce kashe kashe kashe ba ya iya saurara qur'ani yadda kaga shaytan haka yake wallahi komai zai ji a duniya amma wallahi bai ji Qur'ani ba a motar sa kida a dakin sa kida a ofis din sa kida a hanyar sa kida zaman sa kida tashin sa kida kwanciyar sa kida makidi والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون هلك كوتا ببوك من مكنا دمواتا وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ce ba mu koya wa manzan Allah waƙa ba waka ba ta dace da annabi ba kaɗe kaɗe da wake wake bai dace da annabi ba amma ƙur'ani ka ƙaurace masa na sha faɗa a karatu yana maimaita yau a cikin al'ummar musulmi akwai wanda babu ƙur'ani izo sittin a gidansa wallahi ƙur'ani izo sittin daga bakar hannatu bugaggen ƙur'ani a jiyayya a gidansa wallahi bai da shi sai juzu'i kaza shi ma albarkacin yayansa suna zuwa islamiyya ne amma babu ƙur'ani a gidansa da ina ruwansa da sauraron ƙur'ani? an gama da mu a yaki an halakar da mu yau muna fama da matsaloli na yaɗa fimafimai da aka kawo mana cikinmu. fimafiman nan malam kala kala ne da na Hausa da na Bature har ma da na Indiyanci malam duk wanda ya karanta fimafiman na ya gane su duk wani mai fim yana da manufa yana da mission yana da vision suna da hidden agenda suna da agenda wacce ke a bayyane mala akwai fimafiman da kwata-kwata an yi su ne don a yada kiristanci yanzu nan bilal azimu ina daki na yanzu nan kafin na fito sai da na ga wani kin da ake yin sa da hausa Allah mai iko wata tasha sai sai ga tunan nuna kamar sun san zanyi wani ta wani abu da hausa suke magana amma wallahi kiristanci ake tallatawa malam mace ce ta fito tana magana tana ko addinin musuluncin na addini ne ba da bai da kyau da hausa kuma muna kallo ko musuluncin nan kuna wa mutane mu muna tsoro mu shiga cikin musulunci saboda kuna takura wa mutane kun ce sai an saka hijabi kun ce sai an saka kaza tana ɓata musuluncin tana dentin image of islam kuma muna sa kuɗi a danja muna saya muna kallo kuma da hausa ake yi an ɗauko wani ƙabila shi ma yana ƙoƙarin kaza shi kuma an ɗauko wani ya kasa yin bayanin kyawawan ɗabi'u na musuluncin ya kasa a tallata kiristanci a cikin fimafimai kuma mu saya mu kalla da na turancin da na hausan da na indiyancin akwai wanda ana koya mutane addu'ar yesu almasihu a ciki kuna kallo akwai wanda kafin a gama fim za a ainihin wato saka hoton cross cross bila adadin na zauna da wasu daga cikin masu yin fimafimai na wasa suka ce wallahi malam abin da zai baka tsoro a ƙasar nan ka san cewa malam akwai hukumar da idan muka yi fim muka saka hijabi muka yaɗa fim muka sa mace mai hijabi kirif daga sama har kasa sai an kira mu an tambaye mu don me sa muka sa hijabi wallahi a ƙasar nan kun san me wai kar ma su tallata wani abu na musulunci muka ce me yasa a fimafimai ake tallata coci-coci ake tallata kiristanci ba ma jin kuna tallata kiran sallah ku yi wani fim da zai nuna muhimmancin kiran sallah suka ce malam wallahi idan muka yi mun taɓa yin fim muka sa kiran sallah a ciki sai da aka kira mu aka ja mana kunne yaya za mu zo muna yaɗa wani abu na musulunci ai kasan nan ba kasan musulunci ba ne wannan duk wani dan fim da yake da kishin addinin sa ya sani kuma ku tambaye su kenan akwai wasu tsinannu matsiyata a gefe da suke taimakawa wajen mai promotin yaƙar addinin ko da ta hanyar fimatiman ne muka ce ku ba ku da kishi a ɗauko fimafiman 'yan kudu suna yada addininsu suna yada zina suna yada sata suna yada shan giya suna koya shan burkutu suna kaza ko ba za ku koya hijabi ba ba za ku koya zaman aure ba ba za ku koya mutunta iyaye ba ba za ku koya kaza ba suka ce suna iya yin wani abu da ya shafi al'ada da za su inganta al'adun bahaushe amma in suka shigo da wani abin da yake na musulunci ne karara akwai waɗanda suke tuhumar su kuma wannan magana na bana a ji abinci haka ne ko ba haka bane ba to zan ta maimaita muku wallahi ruwa ya ci mu ruwa ya ci mu kuma an yaƙe mu kuma an gama da mu to akwai fim da kawai ana yin su za a koya mutane zina fim ne kuma na hausa ko na bature ba Allah ya ce wala ta karbu zina ba kar ku kusanci zina to a gidanka za ka zo a wayarka sai ka rinka kallon abin da zai koya ma zina a fili yanzu mace za ta zo akwai fim yana nan yanzu fim yana nan ana sawa a wannan wayatawa wasu sun yada shi yana nan ana sawa wata yarinya ta zo da wani namiji suna magana a fili a karar abin da ba a faɗa take faɗa yana gaya mata tana gaya mata tana cewa kai ɗin banza minti goma ma ba za ka iya yi ba a fili ya ce ni za ki ce minti goma mu shiga ɗaki ki gani a fim ba a fim a fim wallahi tallahi mala dan Allah jama'a ba ku gani ba to ga malam shaida ta in eh, shaida na yace ya gani kana cewa ai baka zo ai baka so a shiga ɗakin ba sai mijinka ya zo ta kokon kwarai da gaske gashi nan malam a gidajen mu a wayoyin mu ana yadawa yaƙar musulunci a cikin firmazaman nan akwai inda za a koya sata akwai inda ake koya liwaɗi akwai inda ake koya hatta satar mutane din nan da ake yi wallahi akwai tumataman da ana yin su ana koya mutane da za su sace wansu ana koya da tsafi a cikinsu. su yanzu wannan ya dace da addinin mu ya dace da al'adar mu ya dace da dabi'armu kuma mu zo mu ajiye muna haskawa 'ya'yanmu suna kallon wannan abu akwai wani bature mai yin fim aka tambaye aka ce ka zama shahararre a cikin fim a duniya don Allah ‘ya'yanka suna kallon fim ɗinka? sai ce sam Allah sawaki aka yi faɗa arne ne ya ce to aka ce to ‘ya'yanka ba sa kallon telebishin ne ba sa kallon fim ya ce a sati sau ɗaya ne ko sau karatu suke a tsawon sati a saboda ladi ne shi ma awa ɗaya yake ware musu in ya ware musu awa ɗaya shi ma sai ya zaɓi fim ɗin da baya lalata tarbiyya duba arne ne ba sai ya sa musu awa ɗaya suna gama sai ce su tafi su yi kwallo su yi wasa a cikin masu fim na hausa shahararru sun zauna sun tattauna a junansu shin dan Allah abubuwan nan da muke muna tirke ƴaƴanmu mu ce su kalla dukan suka yi ittifaki suka ce ba sa sa ƴaƴan su kalla amma mu muna ɗiba muna ba wa ƴaƴan mu su kalla da haka da kanmu muke rugurguje addinin mu kallon waɗannan fimafimai da suke nuna tsiraici ka ga mace balagaggiya mamanta a waje ko namiji yana rungumanta yana koya wa mutane cire musu kunya a koya wa yara runguman juna yanzu kamar katun katun katun da ake sa wa yara kun ga yawanci ana sa wa yara katun to shi ma akwai kiristanci a ciki akwai koya wa yara ƙanana kiristanci akwai koya wa yara ƙanana zinace zinace a ciki akwai katun ɗin da mata wata mace ta zo wuce a kicin ɗinta ta ga yaranta suna kallo ita ta sa musu da kanta kawai sai ta ga wannan katin da masu kama da aljanun wani ya zo da gudu kawai ya kwanta da sunan mace ne wani kuma ya zo namiji ne kawai sai ya cire wando biya katin ya cire gabansa ya cire mata wando kawai sai ya zaro wani abu haka kawai sai ya danne ta kawai sai ya shiga jikinta kawai sai ta bace da kuka ai ta bace da dariya kawai sai ya rungume ta yara suna gani kawai ƴaƴanta suna kallo sun yi haka sun nutsu sai ta ce kudai sai ta kashe talabishin din da kanta ta kira ne take gaya mun tace wallahi malam a cikin katun akwai barna amma yau waye ya barga yake bibiyar katun din da zai sa wa ɗansa akwai tarbiyya wacce tarbiyya tarbiyya islamiyya ne hatta gems da ake yi ba ana yin gem ba to ba za ka irga adadin cross cross da za ka gani a cikin gem da yara suke ba da kwamfuta ko da ko da ko da television da kuma hoton coci coci da suke da gem duka an gama da mu muna bacci ba mu ainihin waye ba Da haka ga kuma bala'in da ya zo mana na shiga website daban-daban kala-kala na barna da ta'adi wanda ba za su irgu ba yaro karami zai shiga website ɗin da billahi azimu malam ubansa bai zai taɓa shiga ba ko bai san shi ba har ya mutu kuma a cikin wannan wayar jama'a ba abin da babu komai kake so za ka samu ko bai in ka gaba ka samu ba ka da data akwai wanda masu yi yake matsiyata ne ko ba data za ka shiga Daka yara suna shiga intanet suna yin barna suna koyo barna mala a intanet ana koya mutane sata a intanet za a iya koya maka fashi a intanet za a iya koya maka luwaɗi a intanet za a koya maka yahoo ɗan yahoo ɓarawon kuɗi za a koya maka 419 duk a intanet akwai kuma duka yaran masu na zuwa suna gani ba wanda yake tambayansu ba da kansa zai cire kuɗi masu tsada ya ba wa ɗansa ko yarsa waya mai tsada da shi baya rikewa daga cikin bala'in da yake damun mu yau aka yake mu aka gama da mu shine wa yara yan mata ƙanana manya-manyan wayoyi yarinya karama budurwa tana rike wayar naira dubu ɗari bakwai kun san yanzu akwai waya akwai waya kwaɗe naira miliyan ɗaya akwai su to kaji har ta kai da rabi ma ni ta miliyan ɗaya na sani wani ya ɗaga ta ce kaga wannan malam naira miliyan ɗaya ne cip cip amma ba za a iya irga na 'yan mata nawa suke rike ba ubanta yana rike nokia na kashi, amma ita tana rike wayar naira dubu ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai noma ce ta saya kasuwa ta je ta saya kasuwanci ce ta je ta saya me ta yi wani ne ya sai mata yanzu wanda ya sai mata wannan waya ta dubu ɗari kaza idan ya neme ta a shimfiɗa ba za ta yi mai da'a ba dole babanta ta yi masa da'a dole kuna nan kun zauna an ci ku da yaƙi a gidajenku an mai da kai talaka ya yi kabata ganin kimarka tana rike waya mai tsada da baka rikewa wani ya zo ya sai mata waya mai tsada wani ya sai wa wata yarinya waya mai shagiyar tsada ya gani ce kai kai kai kai ya ce kawo haji ya kawo ta ɗauka ta kawo ya ajiye ya ce ba kyauta ya baki ba za mu yi cefane da ita mu siyo buhun shinkafa da tattasai da tumatir wallahi bai laifi ba wani kuma kiran sai ya masa wani yace kai in ka sake sayan waya mai tsada ka ba yata wallahi tallahi ba za ka aure ta ba har abada yace ka ni iya tarbiyyar da nayi in na gada dama in sai mata in na gada dama in bata in kuma sai mata za ka yi ka gaya min sai in gaya ma irin wanda za ka saya mata wanda bai saba tarbiyyata ta ba wannan ta sa ya'yanku suka wayi gari kuna kwanci a gida kuna barci karfe biyu karfe uku Yaranku ku yan mata yan shekara sha bakwai suna ta chatin da maza suna video chatting suna sex chat saboda kun bari an sai musu manya-manyan wayoyi ku yi haƙuri da wa'azi na yau ku yi haƙuri da karatu na yau na gida ne nake yi da ka yaran musu suka wayi gari yan mata ba su da kunya sun waye sun fi kawayewa wayewa tare da uwarta kuma alfahari ake da wayar ana tafiya ana wani kankada ta haka ya kakale ya kakale ya kakale ana kankaɗa ta ina ma da babanki ne sai ya miki mun yi bincike mun tabbatar ta dalilin sai musu wayoyin nan yaran nan wallahi ake lalata su daman mun yarinyar da ta zama kwaɗayayya to ka tarar da ita a shimfiɗa kawai in dai za a bata ta karba ko za ta ce a bata a bata a bata to wallahi zancenta ya kare ba mamaki ga ganda da cikin shege akwai samarin da suke zuwa su tura mata kuɗi don su ɗauki mutuncinta kana nan kana zaune ka miƙe kafa kana baka fashe sallar juma'a da masallaci tsawon gaba ka bar yarka wasu na sarrafa ta wannan wani irin abu ne wannan ta sa muka waye gari yau kullum sai an mana fatawa wancan an mata aure da ciki wance an mata aure da ciki wani ya kawo fatawa ya ake matarsa ta haihu wata biyar wani ya ce wata shida ta haihu wani ya ce wata biyar da rabi ta haihu wani ya ce yawanci ciki ake musu malam su tafi da ciki su je su yi aure saboda rashin kulawa da tarbiyya da haka da yawa daga cikin tunani da ake kawo mana marasa kyau muna tsintar su ne a cikin waɗannan taimakamai daga cikin abubuwa da ya kawo suka kawo mana na illa wato shine raba mu da Allah da raba mu da son Allah da kuma sanya mana son duniya da rabkana da ainihin wato fadawa cikin wato tabewa da rashin tuba da rage mana imani manzon Allah yana cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawbu فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم حديثي لحسن حسن والألباني رحمه الله تعالى abin da ake nufi imani yana iya dadewa a cikin zuciyar mutum ya dade ya tsufa annabi ya ce ku rinka jaddada imaninku ashe ana jaddada imani da me ake jaddada imani da riƙon Allah da me ake jaddada imani da bin dokar Allah da me ake jaddada imani da karanta alkur'ani da me ake jaddada imani da nisantar ma'asi da sabo da azzano da yawan yin addu'a Allahumma inni as'aluka kalban saliman wa lisanan sadiqa ya Allah ina ka bani zuciya kubutacciya da harshe mai tsarki Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal isyana والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أريد أن أدعو اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا, نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها daga ƙarshe na yi wannan bayani ne saboda wata masifa da ta tunkare mu a ƙasar nan arewa kwanan nan duk wanda yake bibiya zai ji cewar akwai wani mutum wanda Allah Ta tabaraka wata'ala ya kwashe masa shirya da albarka ya zo ya yi wani fim ko suka haɗu suka yi wani fim ƙarara da ke bayanin zina da yadda za a yi zina ya za a koya wa yara zinace zinace yaya za a koya musu fasadi da ɓarna? kuma ya ce sai ya nuna shi kuma ya sake shi kuma ya nuna shi don a youtube ana gani har ma wata tasha ta ɗauki gabarar ita kuma za ta haska wannan fim ɗin wannan yake nuna cewa waɗannan tashoshi duk da suna magana ne da yarenmu na wasu amma wakilai ne na yahudawa kawo su aka yi aka kafa su don su taimaka wajen ainihin wato lalata wato ɗabi'unmu da lalata ainihin wato kyawawan tarbiyya da musulunci ya ainihin wato kafa mu a kansa to don haka iyayena mata ko kuma iyaye maza duka da mazan da mata gaba ɗaya yana kira wallahi ku kula da tarbiyar 'ya'yanku yanzu malam idan aka samu yarinya mara tarbiyya in dai kyakkyawa ce lafiyayya ce in Allah ya so ya yadda sai kaga tana sha'awar ta shiga wannan harka ta mai ta fimafimai saboda ai amfani da kyawunta a nemi kuɗi da ita yanzu yarka ta wayi gari ana neman kuɗi da ita a haska a kwanta da ita a rungume ta a shafe ta bayan ta yi shekara goma tana wannan abun an daina yayinta don duk wani ɗan fim sai an zo an daina yayinsa ina ɗan wanzam ina goloko suna kabari sun tafi yanzu an ce ka nemo fim ɗin ɗan wanzam ba za a gan shi ba na goloko ba za a gan shi ba an gama yayin an tafi duk da alhamdulillah ba su akwai saniti a cikin fimafimansu yanzu fim ɗin ɗan wanzam zai birge ka akwai abubuwa na kula da addini duk inda ka ga dan wannan da babbar riga da rawani alƙalli ya tallata babbar riga ya tallata rawani ya tallata al'ada da ɗabi'ar bahaushe musulmi kuma duk inda ka ga matansu ba za a gansu da tsiraici ba za ka gansu da lullubinsu ko ba lullubi akwai a wata ciya a jikinsu me yasa mu yanzu ba za a yi wannan ba ina fim ɗin goloko suna kula ne da tarbiyya da wasu ɗabi'u na hausawa haka masu kaɗe kaɗan mu yanzu in ka ji kiɗan ɗan ƙwallo waƙoƙin ɗan ƙwairo da irinsu na shata za ga akwai tsarki idan ka haɗa shi da waƙoƙin yaranmu na wannan zamani na ƙarshe kenan waɗancan na farkon sun fi dama-dama ba wai yabo aka yi aka ce halal ba ne ba amma sun fi dama-dama wannan yake nuna yaranmu suna nisantar addini da yawa abu na biyu da nake so ne mana nasiya akai a gurguje ɗan uwana shine raunin da yawa al'umma musulmi suka shiga na rashin kulawa da addininsu da yawa addinin Allah hidiwa musamman samari ne a gabana ina so in shaida muku wallahi Allah yana kun bin ku bashi ku taimaki addininsa ومن أوفى بعهده من الله ya ku bayin Allah Allah ya ce ku ciyar ku taimaka wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin addinin musulunci ya zama addinin bara addinin musulunci ya zama addinin roƙo haba jama'ar musulmi kun manta da tarihin islam in za mu gina masallaci sai mun yi roƙo mun yi bara a yi ta yawo a gidajen rediyo ana bara ana roƙo ga mu da masu kuɗi a cike da mu idan za a gina islamiyya da roƙo da bara malami kuma ya zo ya zauna ya ja bulugul marami ya ce roƙo halal haram ne kuma ya za kun yi shiru ne mana abu lugul marami babu inda aka ce rogo haramun ne wallahi mu gyara shi yasa nake so nuna mana wani zai tambaya to yaya musulunci yana yi a da annabi yakan tashi ya zaburar da mutane ya ce ku yi wa Allah aiki amma yau mun bar addinin mu ya kaskanta ya tozarta malam wallahi ina so na gaya muku kasan binciken da ya tabbata a yanzu wallahi coci coci na Najeriya na arewa sun fi masallace kuɗi sama da sau ɗari coci ɗaya tana da miliyan sama da miliyan dubu akwai cocin da a Najeriya akawuntanta ya fi miliyan dubu biliyan amma ina so ku gaya mu wani masallaci ne kuke da shi tun daga Abuja har da matun wani masallaci ne yake da wannan fasto a Najeriya fastos ba fasto ɗaya ba malam yana da private jet jiragen hawa nasu private ba na kuɗi ba na je lagos na je abuja muna tashi to ashe wani pilot ne ya zauna kusa da ni sai na ga jirage sai nake tambayansa sai na ce yau taro ne ake ne abuja nan ya ce wallahi malam ba wani taro malam jirage ne kanana na gansu iya ganin ka ko yau ko gobe ka je abuja airport ka je gani kananan jirage kanana kanana kanana barkace ya ce a lagos ku sun ninninka wannan ya ce malam ka san jiragen suwaye wannan ya ce wallahi din na yan uwan kare musulmi hausawa yan arewa ya ce wallahi malam mutum ɗaya a arewa akwai wanda ya san shi yana da jirgi irin kananan ya kai guda sama da biyar ya ce kuma duk kwanan da jirgi ya aya faɗin nan kuɗi ne yake ci na fitar hankali ya ce kuma dole ne sai ka samu masa direba kuma kana biyan sai ya ce ni pilot ne yanzu saura mun shekara goma in gama tuki ya ce ba wanda ban tuka ba a kasan nan ya ce malam ana nan ana ta ihu a masallatai ana neman taimako ba kuɗi ba kuɗi ya ce malam ku ne ba ku da kuɗi amma masu kuɗi suna da kuɗi wallahi tallahi mala akwai mai kuɗi guda ɗaya a arewa wataƙila a jihar ku in ya ga dama duk masallatan garin ku zai iya ɗaukar nauyin limamai da albashinsu da salaransu da shararsu da komai ba za ku sake zagayawa da hula kuna neman taimako ba wallahi za su iya yi amma me ba su san muhimmancin wakafi a addini ba ba kuna zuwa maka da madina ba kun taba ganin an cire hula ana zagaya a masallacin madina da makka mana idan za su nemi taimako akwai wanda zai fi samun kudi kun taba jin limamin makka ya ce ku taimaka wannan masallacin za a yi kaza za a yi kaza amma ku akwai masallacin da ba a neman taimako to me ya faru kudin ne ba ku da shi kuna da shi waɗannan akwai masu gidaje a ƙasashen turawa wani ɗalibi ne yana karatu a ƙasar waje yake a ingila yace mace wallahi malam a unguwar mu akwai unguwar da wallahi mafi rinjaye gaba ɗaya gidaje unguwar da ta fi tsada Ya ce wallahi majority malam gidajen yan Najeriya ne gidan tsohon shugaban ƙasa? Wai? da aka kama hanyar na an sake su wadda aka yi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam kaji addu'a. kai gurin akwai waliyai na ina waɗannan bayan Allah da muka fara buɗewa da addu'a muka ce a musu addu'a Allah ya sake su Allah ya sake su yanzu an turo ko yanzu muka tashi a lakcin nan zance ya ƙare alhamdulillah to mu dawo kan masu kuɗin da ba sa yi wa Allah aiki bari ku ji masu kuɗin sahabbai sayyidina Umar ibn Khattab hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da muslim wata rana malam umar yayi wani business yayi wani business ya samu wasu masu kudi kudade masu kauri kamar yadda mutum yakan iya juya kudi ya samu wata harka babba ko kwangila ko gwamnati ko wani abu da sauransu umar ne ya samu kudi a khaibar ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama inni asabtu malan bi khaibara lam usib fi hayati anfasa minhu qattu ni fa na yi harka na samu dukiya a khaibara tunda nake ban taba samun dukiya irin wannan ba kawai sai zo gurin manzon Allah yana neman shawara ya zai da kuɗin sa malam kaji masu tsoron Allah su idan sun samu kuɗin annabi suke zuwa suke me ya kamata su yi da kuɗin mu ko yanzu nan duk masallacin da aka yawaita neman taimako ma masu kuɗi daina zuwa suke yi wani ya faɗa ya ce ai ku masallacin akwai hudu ba akwai bayani amma sharrinku yawan neman taimako ku zo ku ta wa'azi ku tawazi amma kuna neman taimako wannan yake nuna hoton mutanen da ake da su wasu a yanzu ba sa so a nemi taimako to ya za a gudanar da masallaci ba taimako tunda ko baka dauki nauyin masallaci ba amma janaretan gidanka ka dauki nauyin kulawa da shi akwai wanda aka buga lissafi aka ce duk wata generator gidansa kaɗai yana shan sama da miliyan ɗaya tsakanin maintenance da services da mai duk wata naira miliyan din nan dindi haka zai ɗaure ta ya ajiye ta wannan na janareto ne akwai wanda duk watan duniya karen gidansa yana cin kuɗi sama da dubu ɗari biyar kare tsinan ne kayan banza kare amma nawa zai bawa wa masallacin unguwarsa da haka umar ya zo ya ce ya rasulallah, ina neman shawararka manzo Allah ya ce in shi ita in kana so wannan dukin habasta ahlasa ahla aslaha sai ka rike asalin dukiyar wata saddaka bihi asalin tushen dukiyar ka rike amma kai sadaka da ita aita aikin Allah ba wanda zai karbi ba wanda zai gaji dukiyar ba wanda zai bayar dukiyar ba wanda zai kaza kuma 'ya'yanka ba za su gada ba daman sharadin wakati ba a gadan sa la yurasu wala yuhabu ba a gadansa ba a ba da shi kyauta ba wanda zai zo ya mallake shi to irin wannan muke so mutane su rinka yi wa addini wannan gata su zuba kuɗi su ce a yi wa musulunci aiki a yi wa masallaci aiki a yi wa gidan marayu aiki a taimaki talakawa a gaza musu yanzu ku duba girman masallacin makka ku duba girman masallacin madina kun san da me yake gudana da wakafi me wakafi ka tanar da da wani abu sadaka jariya da zai rinka bayar da kuɗi yana yana yana ciyar da wani abu na musulunci gaba yanzu wanda manyan hotel din nan da yawanci da suke kewaye a masallacin makka da madina yawanci ba na masallacin ne ko gane ba da yawa cikin hotel da suke kusa da masallacin madina manya-manyan hotel din nan na masallacin ne duk wanda ya shiga hotel din ya kama ya biya kuɗi to kuɗin a asusun masallaci yake sawa gwamnatin saudiya da masu kuɗin saudiya suka suka bawa Allah kuɗi aka gina tafka tafkan hotel ana samun kuɗi don a ciyar da masallaci gaba shi yasa ba sa neman taimako idan zaka ba da taimako babban taimako zaka bayar me yasa masallatanmu ba za mu buɗe musu shaguna a kasuwa ba a samu tafke ke irin wannan masallacin juma'a a ce akwai manya-manyan shaguna guda goma a manyan kasuwar garin nan ana juya kuɗi na wannan masallacin ne ba wani wanda zai zo dan agaji yana cewa bi sabilillah ya tsaya a kanka ka ki ka bayar ka za ku yan agaji wato wato wasu ba su da kirki wallahi idan ya ganka da riga mai kyau zai tsaya a kanka yana bi sabilillah yana kallon ka <laughs> wallahi tallahi ya iya ƙara gaba fi sabilillah yana da sai ka bayar to idan baka bayar ba akwai matsala kenan har sai an gane kawai tambayin ka ne bai zai yi ba sai ya dade a kanka to irin wannan ya agaji ba ce ba su da kirki ba kamar yadda na faɗa amma dai akwai ɗan takurawa ga masu halin to wannan hadari ne kwarai daga gaske in taimakawa addinin Allah to kenan wannan yana nuna mana cewa Umar ya samu dukiya kuma ya nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya zai da dukiyar annabi ya ba shawara ya yi wakafi manzon Allah yana faɗa cewa ya yi magana a kan cewa a cikin hadisi ingantacce yana daga cikin abin da mutum zai samu shine sadaka jariya a ilmin yuntafa bihi aw malun yatasaddaqu bihi aw waladun salih yad'u lahu mutum ya bada ilimi ko bayan ya mutu za a ci gaba da amfanuwa da iliminsa mutum ya samu ɗanar gari na salihi da zai rinƙa masa addu'a ba ɗan banza ba ba dan duk wanda ya tara 'ya'yan banza to ya samu matsala ɗan ƙwarai wanda in ka mutu zai je kabarin ka ya yi ba ɗan da yake manta da kabarin ubansa bayan wata biyu ba ba ɗan da yake Allah Allah ubansa ya mutu ya gaji abin da ya gada ba ba ɗan da yake baƙin cikin ubansa ana kashe mai kuɗi saboda ba da lafiya ba wasu yara ne ubansa yana ciwo ba lafiya a ƙasar nan aka yi wannan abin ba lafiya an kai shi inda ya ƙi warkewa ya ci wajen miliyan ashirin an dawo da shi sojin germany ya share miliyan talatin da uku an dauke shi an kai shi a wancan kasar da ake zuwa ana jinyar nan ya share wata miliyan sha biyar kuma duk lokacin da ya tafi sai tafi da wata matarsa shi kudin jirgi ita kudin jirgi da kuma kudin cefane na dawowa tsoho ya ƙi warkewa akan ciwon kafa sai kawai yara suka yi suka ce kai wanda ba mu dakatar da tsohon nan in ba ka ba zai kashe kudin nan kafin ya mutu yau abin da ake yi kenan ka tara kudi ayan ka sana ka kashewa to kaga wannan ba waladun salihin ne ya du'u lahu ba ba dan kwarai bane da zai maka addu'a ba da ka ya za ka yi ka yi wakafi ka gina ka ta fara masallaci da zai dinka kai maka lada ko da 'ya'yan wannan zamani ba su yi maka ba ka gina katotuwar makaranta da za ta rika kai maka lada don wallahi dan wannan zamanin ba zai maka ba in ko kana zari kana tsammanin yaron ka zai maka to lalle ka yaudari kanka wata rana wani bawan Allah ya fito a gigice zai tafi kotu da asuba wani ya tambaye shi ina za ka yace kotu za mu je me ya faru wallahi abokin mu ne mutu ana bin sa bashin kuɗi ana kasuwanci da shi ya'yansa sun hada baki sun ce wallahi ba za su biya masa ba ga shaida ga sa hannun alhaji ga waye sun ce wallahi daga nan har kotun koli ba uban da zai ɗaukan musu kuɗin gadon su wani yaro ma da ya sha iska ya ce in yana son biyan bashin me yasa bai biya ba suka ce bara a biya ba aka ce ubanku bashi bara a shiga aljanna ba sai an biya bashi annabi ya ce duk wanda ake bansa bashi bashi ba shiga aljanna sai an biya masa wani ya ce a fafaran bai shi ya jiyo in biya yayi da aka daga ƙarshe sai da aka je aka shiga kotu aka yi ta tafka shari'a yaran da sun iya da su kiya ba su biya bashin ubansu kenan an waye gari yanzu ɗanka bashi ma bai zai biya maka ba wallahi bashi akwai mutumin da zai mutu ba tsammani unexpected bai yi wakafi ba ya fadi bai gina makaranta ba bai gina aji ko daya ba bai gina masallaci ba bai taimaki marayu ba bai yi aikin alkhairi ba ba abin da ya yi amma fa kuɗi suna zuwa biliyoyi kwatsam an tafi ɗaurin aure wata rana sai wuyan sai karye mota ta yi kulikulin rakiya da su ka kashe shi malam ya bar kuɗi na fitar hankali malam zo ga yara malam ana kukan wani ya mutu malam sai tafawa suke Allah a ai malam uba ya bar dukiya malam mutuwar ba a jinta ku ne kawai makota za ku zo kuna ta koke koke amma ƴaƴansa ba kuka suke ba in sun shiga ɗaki lissafi yake da kalkuleta abokanansa suka zo suka sami yaran nan suka ce kai uban ku fa yayi kuskure ya mutu bai gina aji ko ɗaya ba mu abokanansa ne sani uban ku ba ko masallaci a kauye bai gina ba uban ku bai taba tona rijiya ba ku wari kuɗi ku gina wa ubanku masallacin juma'a alal akalli ya samu abin da zai rinka ci a cikin kabar ka san yaran nan mutum suke suka ce ba wanda zai taba musu kuɗi wallahi wani ya tashi shi mai bayani ne shi waye ne suka ce yanzu ku ku in ban da ku ba an taba yi wa mutum abin da baya so wannan wani ne a cikin yayin sai bada an taba yi wa mutum abin da baya so kamar ya suka ce ah, yanzu kudin nan da yake da shi yana son masallacin har ya bari ya mutu bai yi ba yana son tona rijiyar ya mutu bai yi ba yana son gina aji ya mutu bai yi ba sai bayan ya mutu mun samu dukiya za a mana bakin ciki a ce za a wani wasu miliyoyi a yi masallacin juma'a suka ce wallahi al'azimu ba za a taba mana kuɗi ba amma ko abokanansa ne in za ku hada ku yi masa ku yi masa shi ne abokanan suka same ni suka ce za su iya hada na ce wa laysa lil insani illa ma sa'a dole sai ƴaƴansa ba wani wanda zai mutu wai abokinsa ya gina mai masallaci Allah kai mai ladan a'a da haka kuma da hankali akan ainihin wakafi shi wakafi yana cikin azamul qurbati manya manya abuwa da ake samun matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Jabir dan Abdullah yana cewa ma min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama zu makfiratin illa waqafa babu wani cikin sahabban annabi face sai da wakafi dan Allah ku ji duk wani sahabi da yake da wani iko koya wallahi suna da wakafi dan dai an nuna mun lokaci yayi ne da na irgo muku wakafin Abubakar wakafin Umar wakafin Usman wakafin Aliyu wakafin Jabiru wakafin Abu Huraira wakafin kaza wakafin waye wakafin wallahi sahabbai duk wanda yake da wani abu da yake da shi wallahi sai ya wakafi ko gona ko rijiya ko masallaci ko wurin karatu ko wani abu da zai taimaka mutane wallahi alazim amma mu ina wakafi yake yau duk kasashen nan na musulunci da ke zan kirga muku su duk suna da ministries da suke magana akan wakafi amma banda mu a nan Najeriya Anas dan Malik yana da wakafi Zubair bin Awwaf yana da wakafi Abdullahi dan Umar yana da wakafi da yawa daga cikin sahabbai suna da wakafi wakafi shine amfanin da zai ci gaba zaka ci gaba da cin moriyarsa har har ka bar duniya har Allah ya nade duniya yanzu wanda ya gina wannan masallaci ko wanda ya bada filin wannan masallaci za a yi ta sallah kullum aka yi sallah yana da lada إذا مات الإنسان انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له wata fi al'amari ne mai girma kwarai da gaske yanzu ka kwatanta mutum ya ba da wani babban wuri a gina masallaci a gina makaranta a gina gidan marayu a gina ma'aikatu a gina kaza mutane su rinka amfanuwa ko shekara dubu za a yi kullum yana samun lada kasan cewa malam wakafin wani yana ba shi lada sama da sallarsa da azumansa. ka san wani yana samun ladan wakafin masallacinsa sama da ibadar da ya gaba ɗaya an kwatanta ibadar da ya yau shekara arba'in hamsin ba amma wakafinsa zai iya shekara ɗari biyu ɗari biyar shekara dubu wani har duniya ma ta tashi yanzu wanda ya ba da wakafi aka yi masallaci akwai ranar da ake tunanin masallacin za a rushe shi ko a daina sallah kai za ka kwatanta ladansa daula islamiyya a da dukkan duwal countries kasashe na musulunci a da gaba daya sun ginu ne akan me akan wakafi a da abinda wato gwamnati take kula da shi shine take iya yi, shine ta samar da tsaro tsaro kawai take samarwa amma dukkan ayyukan musulunci dukkan ayyukan gwamnati biyan albashi asibitoci makarantu gina hanyoyi duk da kudin wakafi ake yi a gwamnatocin da wasu ne suke ɗauka su ba da wannan kudin a lokacin ba rijiyar fetur lokacin babu gwal, babu kasar babu iskar gas to me yasa yanzu gwamnatocinmu ko al'ummominmu ba za su rayu da irin wannan ainihin wato a tsari ba al-mu'assasatu ta'limiyya makarantu da university gabaki daya akan wakafi ne yanzu ba an san Islamic University of Madina ba ku duba girman shekarar ta nawa tana fitar da ɗalibai a lissafin da muka yi kowane ɗalibi kafin ya gama daga shekarar farko zuwa shekara kaza ana kashe masa miliyoyi barkate wallahi sama da miliyan ɗari kowane ɗalibi guda ɗaya ke kashe mai amma waye yake biyan wannan wakafi na jami'a wannan wannan kudin jami'a wakafi ne azhar an san jami'atul azhar azhar university ita ce tsohuwar university a duniya da ba wanda ya fi wata ya kai ta tofa sama da shekara dubu take da shi amma da wakafi take rayuwa kudi ne masu kudi za su tara kudi kawai a ta investment yanzu azhar university tana da asibitoci azhar university tana da kamfanoni azhar university tana da shaguna kasuwa azhar university tana da gidajen haya azhar university tana da kaza me yasa mu musulmi ba za mu yi koyi da wannan ba a kasashen mu yanzu bincike muka yi a nan Najeriya da yawa daga cin coci coci suna da universities coci tana da firamare tana da nazari nata coci tana da makarantar da ake diploma coci tana da makarantar da ake nce wallahi tallahi a nigeria akwai christian universities not only one university but christian universities akwai university da yawa a ƙarƙashin coci suke ku gaya min masallaci zai da yake da jami'a duk girman shi ku gaya masallaci zai da yake da college of education sai dai kungiya amma su coci coci ba wata coci guda ɗaya tana mallakan jami'a wai hatta kiristocin najeriya sun yi ɗarfin da sun gina jami'oi kuma sun samu wato rijista da nuc ina ƙungiyar musulmin da suke da jami'oi in ba yanzu da aka fargaba ƙungiyar izala take so ta yi jami'a allah ke taimaka allah ta amma da yawa kiristoci suna da jami'oi amma ƙungiyar da za ta yi jami'ar suwaye suka ba da taimakon har yanzu abin ana buƙatar taimako da tallafi mutane sun rike kuɗinsu saboda ba san muhimmancin wakafi ba da ƙarshe abin da zan tsaya a kai shine ku sani cewa daga cikin illar da turawa suka yi mana suna zuwa ƙasashen musulunci kun san me suka fara yaƙa matsalar wakafi suka ga cewa a'a waɗannan daudoli na musulunci sun ginu ne akan me akan wakati masu kuɗi su ta ba da kuɗi dole musulunci tana asibitoci tana makarantu tana yin hanyoyi tana ɗaukan ma'aikata ana biyan talakawa albashi ana musu kaza abinda suka fara yaƙa 'yan mulkin mallaka a addu'alu ko albiladil islamiyya rakkazu sun karfafa sun kafa karfi akan yaya za su gurguza tunanin wakafi a cikin musulmi su raba da musulmi da yin wakafi yanzu gashi nan idan ana bayanin wakafi sai kai shiru ka ce wai meye wakafi wallahi abin da suka fara yaka kenan aka ce awwal ma bada'u bihi al awqaf al-khairiyya gidaje da aka gina ana ciyar da talakawa suka ce wannan koyawa mutane zaman banza ne jami'o'i da aka gina su ana daukan 'ya'yan talakawa su je su karatu suka hana da aka yanzu a ta kasashen larabawa da suke ɗaukan 'ya'yan talakawa a duniya suna zuwa suna karatu wallahi nan gaba hanawa za su yanzu ku duba jami'ar musulunci ku duba adadin ɗaliban da tabbatar da sunan wakafi yanzu mu masu kudin mu ba za su yi ba sai mutum ya zo ya gina muku masallaci sai muku turin je kaka mutu ya gina ya bar ku kula da shi kaɗai yi masa shara kaɗai da ɗaukar nauyin masu shara sai ya ci dubu ɗari barkatai kuma talakawa ke kwana a cikin suke sallah a cikin masallacin ba su da taro sauran masu kuɗin kuma kowa ya rike kuɗin shi ashe ba laifi bane idan mutum ya masallaci ya raka masallacin ya taimake shi kamar yadda in ka gina kamfani ka kashe kuɗi a kamfanin ka kuma kana kula da kamfanin kana biyan albashin ma'aikata saboda ribar da kake samu to shi masallaci baka samun riba akwai laifi don ka gina masallaci ka ci gaba da taimakawa na muna so mutane su koyi dogaro da kai yana da kyau amma ba laifi bane dan mutum ya gina makaranta ya ci gaba da miyan malaman albashi ya gina makaranta ya ci gaba da gina azuzuwa ya gina masallaci ya dauki nauyin masu sallah ya dauki nauyin masu shara ya dauki nauyin security abinda muke da bukata a yi kenan kamar yadda duk cocin da kuka sani a Najeriya wallahi su suke riketa. ta ba wani kirista da zai je coci sabis face sai ya tafi da kuɗi ya sa akwati na neman taimako ko fasto bai ce a taimaka ba kuna nan kuna kallo fastocin nan suna hawa jet jet jet na jirage mu yanzu an yi an sarkin musulmi alfarma ko tsohon jirgi an sai masa tsakani da Allah bai cancanta ba to akwai to akwai faston fasto karamin fasto karamin alhaki yana da jet jirgi wani ma biyu ne da shi kuma da addini ya zama tozartacce wulakantacce don haka ya koyan uwana sun yi kokari sun yaƙi wannan harka ta wakafi sun kawar da ita ana yin wakafi a gina asibitoci a zuba kuɗi masu kuɗi su zuba kuɗi a gina asibiti bi zabi illa ka je ka ga likita kyauta a baka magani kyauta an ci an yi asara ba yi asara ba ana yin wakazi a zuba kudi a banki a ita tura yara su karatun medicine su karatun ilimin addini su karatun engineering su karatun koyon tuka jirgi su je su yi ilimi su samu kudi su taimaki musulunci ana yi ana yin wakafi ana gina gidajen sana'a wayayen talakawa da ba su naman shiga gwamnati sai aiki gidan yin kujeru gidan yin ainihin wato karafuna gidan kera gadaje gidan kera kaza gidan yin kaza gidan electric gidan waye duk da sunan wakafi a wayar da kan masu kuɗin musulun kai ku rage yawan masu zaman banza a cikin al'umma ku rage yawan barayi a cikin yayan musulmi ku rage yawan masu tsara hanya suna kashe mutane saboda ba su da sana'a ba su da aikin da za su yi da wakafi da kashe kuɗi don yi wa Allah aiki ana yin wakafi don a ɗauki nauyin masallatai da azumi gaba ɗaya tafsirin sa'imin a zuba kuɗi a ce duk masallacin garin nan za a rinka yin abinci da magariba ana ciyar da mutane za a rinka yin nasa hurma idan an zo ta hajjidi ba za su iya ba za su iya yi amma waye san da wannan mutum yana bakin ciki ya kai masallaci kuɗinsa a yi wa Allah aiki amma zai je sai abincin buɗa baki har azubar a gidansa ta yaya za mu ci gaba ana yin wakafi don taimaka wa alhazai mutum ya samu kuɗi ya je taimaki alhazai ya sai ruwa ya raba wa alhazai ya sai abinci ya raba sabil kai Allah kara wa masu kuɗin Saudiya wadata da rufin asiri malam zaka je ka ga tirela guda goma sha biyu kamfani ɗaya ne na wani mai kuɗi a tajiri ya cika ta da abinci ana sabil sabil sabil to wallahi tallahi malam bincike ya tabbatar mana mun gani muna karatu wallahi malam dan majalisar tarayya kai kada ya ce gwamna su turo su tafi da ni amma da na ce muku wani gwamnan ma wallahi manyan mutanenmu na Najeriya sai ka ga mutum ya yi shigar buntu ya sha ah, wannan kaji ne yake bayarwa ko sai ga mutum ya ɗan rufe ɗan ihramarsa ya ce ka yi shiga gaba mu gani sai haka gani sai mika ya karba ya tafi da shi mun garzu wanda wannan mai kuɗin da ya yi wannan wakafin billahi azimu bai kai ka kuɗi ba suna yi wakafi suna shayar da mutane a umara a masallacin annabi duk faɗin masallacin annabi gaba ɗaya sai ana shayar da mutane da bino da lafiyayyen madara madara mai lafiya ba irin taka da za su saka mura ba madarar da ake tsararta ka sa cokali ka sari madara ka zuƙa ka sha yasa wannan mutumin lokacin da ya farkon dawowansa ya kuka kai shi ganci jajawur ba wannan bawan Allah ja ya zo a goshe ko ni da nake muku wa'azin nan wallahi da na dawo madina yanda ka zama dan mun bature haka nake a goshe kyau saboda na ja kaya mai kyau amma Allah Allah ya duro mu cikin tsautsayi Allah ya duro mu kasar hakuri? Allah ya duro mu kasar dangana daga ƙarshe an nuna mun lokaci yayi an nuna mun lokaci yayi akwai ƙasashe ku yi haƙuri zugo shi aka yi ba laifinsa ba ne wani kulle-kulle ne aka yi daga baya aka fi kota da kama ko makaru makara ƙasar saudiya ita ce ƙasar da a duniya tana jikin ƙasashen da ta mai da hankali akan kula da wakafi da haka akwai ministry guda wizaratu shugunil islamiyya wal awqafi wad da'wati wal irshad ayi ta buka littattafai ana taimaka musu ne duk wani masallaci a ƙasar saudiya yana karkashin wakafi ne wala gwamnati take kula da shi ya rabbi ka ba mu gwamnatin da za ta kula da masallatanmu na juma'a kawai na juma'a kawai banda ma kamsu salawati Allah ka ba mu 'yan siyasar da za su yi alkawari su kula mana da ɗaukar nauyin masallatanmu na juma'a yanzu dan Allah ƙuri'unmu na masallacin juma'a bai cancanta gwamnati ta ɗaukar mana nauyin su ba ƙuri'a nawa muke fitarwa a masallatanmu na juma'a amma masallatanmu na juma'a ba su da kiman da za a sa su a bota ana biyan liman ana biyan mai shara ana biyan security ba za a iya yi ba ake bawa mai sharan hanya kuɗi ba za a bawa limamin juma'a kuɗi ba ba za a bawa mai sharan masallaci kuɗi ba gwamnati ba za ta iya ɗaukan nauyin masallaci ba ba ku ɗaukar nauyin masallaci, amma suna su suna ɗaukar nauyin coci cocin su kuna sanin ba kuna tsammanin ba mu sani ba wallahi mun sani nan gaba duk wanda ya zo masallacin mu neman qur'a za mu ce to sharaɗi shine zaka ka ɗauki nauyin masallacin mu har a gama mulki gaba ɗaya daidai ne ko kuskure ne idan ya zo sallah masallacin ku ce ne daga cikin sharaɗin samun ƙuri'ar mu za ka ɗauki nauyin masallacin nan fentinsa kafet fankarsa liman na'ibinsa mai shararsa mai kula da ban ɗakinsa ɗan agajinsa da mansa da yajinsa gaba ɗaya da kattasansa da tumatir ɗinsa sai ka kula to ana laifi ne wannan to ne za ku ci moriyar siyasa amma ku ba ku iya siyasar ba a kudu abin da ake musu kenan za mu baka ƙuri'a me za ka mana mutum nawa za ka ɗaukan mana aiki amma kai baka da basira baka da wayo a ka ke ba da ƙuri'ar ka a zan bazara ku shirya musu mutum dari ku ce a local government za ka ɗauka mana mutum kaza za mu maka kamfen za mu ihu a zaɓe ka amma mu zo mu yi wa mutum kamfen mu zaɓe shi mu tura masa mota ya tafi abuja ya bar mu da hayaki fu ba mu sake ganin sa ba sai shekara ta uku ta zo sauran shekara ɗaya a saudiya akwai wizarat al-awqaf ministry ta wakafi sannan a Falastin ku duba kasar Falastin fa duba suna cikin yaki amma akwai wizarar al-awqaf wa shu'un ad a kasar Falastin a ainihin ku kuwait akwai ministry ta wakafi wizaratul awqaf wa shu'un al-islamiyya bil kuwait akwai wizaratul awqaf wa shu'un ad-diniyya a jazair akwai wizaratul awqaf a maghrib morocco duba kasan morocco amma tana da ministry ta wakafi akwai wizaratul awqaf a sudan suna da ministry ta wakafi akwai wizaratul awqaf a Iraq akwai wizaratul awqaf a Misra akwai wizaratul awqaf a ƙasa kaza a ƙasa kaza amma ina wizaratul awqaf a Najeriya babu muna fatan Allah ya bamu Allah ya taimake mu Allah sa mu dace zan tsaya anan albarkacin dattawa masu furfura da suke gefe na hagun da dama da kuma wani da ya kara sabon aure yana ta matsantawa a maza maza a tashi za ku tsaya insha Allah ta'ala abinda na faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi ya sa abin da muka ji za mu yi amfani da shi lalle ya zo mana da guzuri wadda yake mai tarin albarka wadda idan kunne ya ji jiki ya tsira to malam dai alhamdulahi ya ƙara kamar minti 25 zuwa 30 akan abin da muka ce ya tsaya saboda